kuɗi kake so ƙarfinka bararka shakiyancinka. da abin da zai sa ka samu kuɗi sai Allah ya baka in ba haka ba haka za ka yi ta fama kana ta fama haka mutu ba ka da kokon dala ka lazimci mutunci ka girmama mai wanda za ka girmama duk mace ka ganta ka kaddara ka ce ka ce ka ce ka kaddara haka sai ka girmama su wallahi gobe sai ka kai ke da adadi da sahu guda goma ka ba mutane suna saboda ka kiyaye shari'an Allah ka kiyaye addinin Allah